الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo da mu wannan rana mai albarka a wannan majalisi namu mai albarka a inda yau za mu fara da sabon littafin nan da muka alkawaranta za mu fara taranta shi a yau a takaice dai yau muna laraba sha bakwai ga watan rajab na shekara ta 1436 hijiriya wanda ta yi daidai da shida ga watan biyar na shekara ta 2015 miladiya littafin da muka sa yau insha Allah kamar yadda muka yi ta faɗa sunan shi a farkon shafin shi a ƙa'idu shi'a wato aƙidun shi'a al’ifnai a shari'a wato wanda suka yi imani da limamai guda goma sha biyu limamai wanda suke ginu akan aƙida na cewa limamai goma sha biyu suka sani wanda daga su babu wani limami sai tashin kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya jero khalifofinsa muka san khalifofin addinin musulunci sayyidina abubakar sai umar sai usman sai ali daga nan kuma akai ta shugabanni to su kuma suna da nasu limamansu shugabanninsu sun jero su wannan in ya zo ya tafi sai wannan ya gaje shi sai wannan ya gaje shi har su goma sha biyu littafin kuma ya gina shi shi ma kan su'alun wa jawab tambayoyi ne da amsansu kamar yadda muka yi wancan na a alamu sunnatil manshura wanda ya ginu kan aƙidan ahalus sunnati wal jama'a wannan littafin ya samu gabatarwa manya-manyan malamai bijimayen malamai hamshakan malamai wato na wato kwamiti uh, uh, uh, na fatawan saudiya kama akwai sahibu samahati a sheikh salihu ibn luhaidan babban shehi mai alfarma salih dan muhammad al-luhaidan idan muka duba za mu ga shine ra'isu majalisil qada shugaban majalisan alƙalai al'a'ala na sama sabiƙan ada wa udu hay'ati kibaril ulama sannan yana daga cikin mambobin manya-manyan malamai masu ba da fatawa na ƙasar saudiya a shafin farko fa muke wannan bayani sai ƙasa da shi akwai sahibu samahati sheik abdullahi ibn muhammad al babban hamshakin malamin na wanda ake kiran shi abdullahi ibn muhammad al shine sharhin littafin nan kitabu tauhid kuma hamshakin malami ne a jami'atul islamiyya ya karantar da mu mun yi karatu a gaban shi a nan jami'atul islamiyya kuma yana da majalisi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ga an ce shine ra'isu dirasatil uliya shugaban wato postgraduate na al-ulya na al jami'atul islamiyya na babban jami'an nan ta musulunci da ke madina sabiƙan ada walmudarrisu uh, bi masjidin nabawi kuma yana da majalisa yana da majalisi a masallacin manzon Allah sallam da yake ba da karatu waɗannan su uh, sannan kuma ta can ɓangaren hagu akwai sahibu samahati sheikh babban shehi mai alfarma abdullahi ibn abdurrahman aljibrin abdullahi dan abdurrahman jibrin shi kuma udu wani memba ne na arri'asatul amma wato ta shugabanci ta ƙololuwa lil ifta'i na bada fatawa a ƙasar saudiya sabiƙan ada shi ma rahimahullahu allah shi ina jin ya rasu sai akwai sahibul fadilati babban sheikhin malami abdurrahman ibn salih alhamud shi kuma ustazul aqida profeso ne ta ɓangaren aqida bi jami'atul imam a jami'ar nan ta imamu muhammad bin sa'ud al-islamiyya wanda take riyadh sannan kuma akwai sahibul fadilati a sheikh abdurrahman ibnu abdullahi ibnu abdurrahman as-sa'ad waɗannan malaman su ne suka ba da recommendation da tabbatar da wannan littafin da ingancinsa su suka yi nazarinsa suka duba shi kuma mawallafin ana kiran shi abdurrahman ibn sa'ad ibn ali ashasri ashasri shi ya wallafa wannan littafin to mun ga irin manya-manyan malamai da suka tabbatar da cewa lallai abin da ke cikin littafin nan haka ne babu ja babu tantama sai mu karanta wasiyan da shi mawallafin ya yi a shafi na biyu kenan ƙasa ɗin manyan rubutun nan banda wanda suke cikin kolom ɗin nan ya ce rahimallahu Allah ya jikan dukkan mutumin da taba'a ya ƙara buga wannan littafi ya ƙara ɗaba'an tashi bi ma'ana ya yi printin ɗin shi Au sawwara ko kuma ya je aka yi fotokofiyin littafin aka rarraba jama'a autar jama ko kuma ya fassara shi da harshen da mutanensa za su gane au a ada tanzidal kitabi kamilan au mujazza'an ko ya ƙara wallafa littafin gabaɗan shi cikakken shi ko kuma wani ɓangare au sajjalahu ala ashritati kaset ko kuma ya je ya karanta shi a cikin kasusuka ya karanta shi aka yi rikodin ya rarraba musulmai au adkhalahu alal computer ko kuma ya shigar da shi cikin computer awil internet ko kuma cikin intanet au barmajahu ala ostwanat bau'iya ko kuma ya je programming littafin ya karanta shi akan cd ostwana shine cd wanda biduni naqsin da sharadi matukan babu ragi ko ƙari akan abin da shi yayi kuma ya haka ne liwa zai'ahu majjanan don ya rarraba al'umman musulmi kyauta auliya bi'ahu ko kuma ya yarda ya sai da shi bisi irin mu'tadilin da kuɗi da kuɗi wato matsakaita ba tare da tsananta wa mutane ba duk wanda ya wannan na masa izini kuma ina masa addu'a fajazahu Allahu ta'ala khairan kafiran Allah saka masa da alkhairi mai ɗimbin yawa wa sabbatana Allahu wa iyahu Allah ya tabbatar da mu da duk wanda yayi wannan aiki ma wannan littafin alal islami wa sunna Allah tabbatar da digadigan mu da shi a kan wato musulunci da sunnan manzon Allah sallallahu amin kun ga yanzu yanda aka ko yi photocopy nashi ko ka je a rifirintin nashi a rarraba ya maka izini ka raba kyauta ko ka sayar amma ba tare da tsawwalawa ba ya maka izini har ya maka addu'a ko a yi shi a kaset kamar yadda za mu rika rikodin ɗin shi da izinin Allah wannan at-tab'atu saniyatu ashara wannan littafi shine bugu na goma sha biyu mazidatun tana da ƙarewa wa kuma an tace shi da kyau ya yi wannan aikin ne a shaharu safar watan biyu na kalandar musulunci na shekara ta dubu biyu da talatin da biyu ga muna talatin da shida yanzu wato shekara hudu da suka wuce wanda ta yi daidai da 2011 ina fata an gane ko to wannan shi ne. za mu je shafi na gaba mu karanta muƙaddima gabatar wanda aka yi game da wannan littafi ya ce muƙaddima gabatarwa a tsab'atul hadiyatu ashara bugu na goma sha ɗaya ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan godiya da yaba sun tabbata ga Allah Ubangijin halittu da talikai wassalatu tsira wassalamu da aminci su tabbata ala sayyidil mursalina ga shugaban manzanni wa imamul muttaqina da kuma shugaba jagoran masu tsoron Allah waye shi nabiyuna Muhammad shine annabinmu Muhammadu wa alihi da iyalansa gaba ɗaya wa sahbihi da sahabansa ajma'in gaba ɗayansu yace amma ba'ad bayan haka fa ahmadullah ta'ala ina gode wa Allah mai girma da buwaya alaman minnatihi bisa baiwa da ni'ima da yamun min nafadi tab'ati sabiqati wajen gama ko na bugun da ya wuce min hazal kitabi na wannan littafi mai suna a ƙa'idu shi'ati a ƙidun shi'a al’ifnai a shari'ati wanda suke imani da bin limamai goma sha biyu aka yi shi a salon su'alun wa jawab ya ce an buga wancan bugun sun ƙare jama'a sun wawushe su ya ce ya gode wa Allah bisa wannan ni'iman da ya sa littafin ya samu karɓuwa wajen jama'a da'iyan ilaihi yana mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa sami'ul mujibu shi Allah nan mai ji ne mai amsa kira ne mai amsa addu'a ne an yi ƙaddiran naf'a bihi ya ƙaddara amfanuwan littafin ga mutane wa an ya kuna sannan yana roƙon Allah ya sanya wannan littafin ya kasance za asarin jalilin mai tasiri kwarai da gaske fi ukuli a cikin wato eh, hankula da zukata wa afkari da tunani irin na shababu shi'ati matasan shi'a yana roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya littafi na ya yi tasiri ga tunaninsu da hankalinsu wala'allahun wataƙila ana sa rai ya jiduna fihi min al'adillati ta inda za su samu dalilai alƙati'ati kai tsaye walbarahini da hujjoji a asati'ati masu haskakawa ma yuqni'uhum wanda za su gamsar da su bi daruratil auda wanda za su sa su dawo ila mazhabi salafi salih su baro shi'a su dawo mazhaban salaf magabata a salih nagartattu yana roƙo Allah littafin ya musu tasiri matasan shi'a ta da za su bar wannan aƙidan su dawo tafarkin ahalus sunna magabata waƙad asbahal kitabu bihamdillah ya ce wannan littafin ya kasance alhamdulillahi mausu'atan wani irin kundi ne wa marji'an kuma abin dogaro ne likulli man arada ta'arrufa ga dukkan mutumin da yake so ya yi bincike ya san wato mazhaban shi'a al-isnai shari'a duk wanda yake so ya san mazhaban shi'a al-isnai ashariya din to wannan littafin kundi ne wannan littafin madogara ne wal ihatatu bi mabahithihi al sannan kuma littafin nan ya yi bincike ya kewaye dukkan aƙidun shi'a daban-daban wata sauru a ƙa'idihi kuma sun suranta mana wannan littafin zai suranta maka aƙidun shi'an wa shara'i'ihi da shari'o'insu alfafida gurɓatattu lalatattu zalika, haka hakanan wannan littafin za ka tarar akwai arraddu akwai raddi ala ta man a akan mafiya yawan tafarkin da suka bi ko suke bi min aqidatin ta ɓangaren aƙidansu wa shari'atin da shari'ansu almunharifatu wanda ta kauce wa hanya madaudaici littafin nan duka zai baka wannan ilimin wa bi yassara. tayassara saboda haka ne alhamdulillahi aka samu wato littafi ne zamanto mai sauki ne alal muslimina zai zamanto littafi ne mai saukaka wa kowane musulmi ma'arifatu aqaidi wajen sanin aƙidun shi'a al'isnai a shari'a masu bin limamai goma sha biyu fi yusrin cikin sauki wasu hulatin da sauƙaƙawa sannan littafin nan zai taimaka ma kowane musulmi wajen ma'arifatu tariƙatin raddi wato hanyar da za ka zai ka ilmantar da kai hanyar da za ka bi kana musu raddi a bisa su gurɓatattu wa ma'arifatu ummahatil kutubi indahum sannan kuma zai taimaka maka wajen sanyin wato jigogin littattafansu na aƙidan shi'a wa asatini fikarihim da kuma irin wato gurɓataccen tunaninsu wa kaifa tatawwaratil aqidatu shi'iyya da yanda kuma shi'a ta ta ci gaba ta ta developing tana ta karuwa tana ta haɓaka fil guluwi har ta kai suna Guluwis extremism sun ma wuce gona da iri wal inhirafi wajen kauce wa hanya da tafarke madaidaici littafin nan fitila ne mahaskaka ne ga dukkan musulmin da ya rike shi insha Allahu zai samu waɗannan fa'idojin da na lissafa in ji malamin ya ce walhamdulillahi ya ce ina ƙara gode wa Allah fahadihi hiya tab'atul hadiyatu ashara wannan littafin shine bugu na goma sha ɗaya min hazal kitabi na wannan littafin a aba'uha baina musulmin ga gashi nan na ajiye shi a gaban kowane musulmi musahahatun littafin an gyara shi wa mazidatun an yi ƙari wa munakahatun an tace shi duk wani kuskuren da za ake gani akwai shi an tace shi yanzu ba da an nafa da nushat taba'ati sabiqa bayan waɗancan kofi kofi kofi da aka buga na baya sun ƙare da talabu alaiha sai na ga mutane suna tsananta neman littafin ana kishin littafin tamkar yadda ake kishin ruwa fa'a'aduna tab'aha sai muka sake buga littafin litazallal manfa'atu biha jariyatun domin amfanin littafin ya riƙa gudana tsakanin mutane ba tare da tsayawa ba Walfa'idatu amima da kuma fa'ida ta zamanto gamammiya ta game dukkan musulmi wal baligan sannan tasirin littafin ya kai matuƙa ga ƙwaƙwalin mutane wa amiƙan ya shiga matuƙa insha Allahu da yardan Allah ta'ala wala muna sa rai in ji malamin mawallafin ya hadi biha man sha'a minal alqulubi Allah ya shiryar da wanda ya ga dama ya shiryar da zukatan waɗansu waɗanda Allah ya so shiryansu wa litaha siratan mustaqiman kuma Allah ya ɗora su akan tafarki madaidaici wa yaj'alana wa man takaffala bi hadhihi tab'a Allah kuma ya sanya mu da duk wanda ya ɗauki nauyin buga wannan littafin mimman anahum rasulullahi sallallahu ya sanya su cikin waɗanda manzon Allah sallallahu yake faɗin la'an ya hadiyallahu bika rajulan Allah ya shiryi mutum ɗaya a ta dalilinka khairun laka min an ya kuna humurun ni'am wato ya fi maka alkhairi a baka jajayen raƙuma muna roƙo domin wani ne ya ɗauki nauyin buga wannan littafin shine malami yake masa addu'a Allah ya sanya mu duk mai karanta littafin da wanda ya buga shi da shi wanda ya wallafa ya zamanto dalilin shiryan mutum ɗaya Allah ba mu ladan ya haɗa mu a lada wajen shiryan mutum ɗaya da annabi ya ce ya fi maka duniyan nan da abin da yake cikinta wa bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam yana kuma addu'a ga duk wanda ya ba da guduma wajen yada wannan littafin ya sanya shi a matsayin sadaqatul jariya a gare shi saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi idza matal insanu idan mutum ya mutu fa in qata'a amaluhu dukkan ayyukansa sun tsaya illa min salatin sai abubuwa guda uku sadaqatun jariyatun sadaka mai gudana wa ilmun yuntafa'u bihi da ilimin da ake amfana da shi bayan mutuwan mai shi wa waladun salihun yad'u lahu da ɗa nagartacce na kwarai da mutum ya mutu ya bari yake masa addu'a to yana roƙon wannan littafin duk wanda ya saya ya yada shi aka amfana da shi Allah ya sanya shi ya zamanto masa sadaqatun jariya wa tamtazu hazihi tab'a yace wannan bugun ya bambanta min sabiqiha hada bugun da ya gabace su ya gabace shi bi ziyadatin ta samun waɗansu ƙare-ƙare a wannan fi tahqiqi wajen bin diddigi wata aliki da ƙara ta'aliki comment wa idafatin da kuma ƙare-ƙare fi takhrijin nuquli wajen tace hadisai da aka naƙalto wa ziyadatun akwai ƙare-ƙare fin nukuli na hadisai da aka ruwaito da kuma malamai da aka ɗauko daga gare su an shiyuhi shi'a yake duk abin da na sa a nan daga asalin manya-manyan shaihunan shi'an ne aka ɗauko almutakaddimina magabata na da walmu'asirina da na yanzu na wannan zamani magabatansu da na bayansu wa ziyadatun fil maraje sannan an ƙara waɗansu references waɗansu ƙarin littattafai madogara wanda da ba a sanya waɗansu a cikin wancan littattafai bugun da suka gabata ba fakana hazzu hita tab'a saboda haka wato rabon wannan littafin yanzu wannan bugun na goma sha ɗayan nan as'ada min sabiqiha wato ya fi haɗa abubuwa sama da bugun da ya gabace shi wa narju muna sa rai bi hada ta dalilin wannan an na kuna qad fatahna tariqa ya zamanto mun bude kofa ko mun bude hanya amama na shi'ati shi'a a gaban matasan shi'a lirruju'i su karanta shi domin dawowa lil mazhabil haqqi ga tafarkin gaskiya mazhabu salafi salih mazhabin salaf magabata nagartattu ridwanullahi alaihi su ne sahabai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da wanda suke bin tafarkinsu wa izalatu aqabatin muna roƙon Allah wannan littafin ya sanya ya zamanto ya kauda akaba wato obstacle shine akaba ya kauda wani tarnaki ka ada'in eh kana tahulu hum wa baina ma'arifati haqiqatin ya zamanto shine hanya wanda zai kauda wani tarnakin da da ya zamanto bariya ya shiga tsakanin su ƴan shi'a da kuma gane haqiqatu mazhabihimul batil da gane mazhaban su domin waɗansu 'yan shi'an suna bin shi'anci ne ba su san shi'ancin deeply ba ba su san shi'ancin abin da ya ƙunsa ba sama-sama kawai suke bin shi ba a tona aka haƙa musu suka ga can cikin yadda yake ba amma wannan littafin ya tona ya haƙo har ya juya abin da ke ciki ya zamanto sama don ya zamanto menene su ga haƙiƙanin abin da suke bi din yadda yake ya ce walhamdulillahi ina gode wa Allah in ji mawallafin a ta dalili wannan littafin faƙad raja'a ba'adu sababi shi'ati waɗansu matasan shi'a sun dawo ila mazhabi ahli sunna sun bar shi'an ta dalilin wannan littafin sun zo sun rungumi mazhaban ahli sunna wannan bi fadlihi subhanahu da falalan Allah ne madaukakin sarki summa bi qira'atihim li hadha kitab sannan a ta dalilin don dalilin karanta wannan littafin kama kad akhbarani bi zalika kamar yanda waɗansu ba'adu tullabil ilmi suka bani labari waɗansu ɗaliban ilimi da yawa sun bani labarin cewa wannan dalilin ya zamanto sababin dawowan waɗansu matasan shi'a daga barin rakiyar shi'a sun dawo mazhaban ahalus sunna in ji malamin mawallafin kenan ya ce wallaha subhanahu huwal mas'ul Allah maɗaukakin sarki shi nike roƙo an ya ja'ala amali ya sanya wannan aiki na da na yi wa amala man takaffala bi taba'atihi da aikin wanda ya ɗauki nauyin sayan littafin da rarraba shi ko kuma buga shi a ya sanya shi khalisan liwajihil karim da zaman to mu yi aikin nan domin neman yardan Allah ba don neman yardan wani ba wa an yaktuba lana alqabul kuma Allah ya rubuta mana karba Allah ya sa wannan aikin namu karbabbe ne a wajensa wa yuwaffiqana ya datar da mu wa walidina da iyayenmu wa zurriyatina da zurriyanmu wa azwajina da matayenmu Wasaira sa'ira ikhwanina almuslimina da sauran ƴan uwanmu musulmai Allah datar da mu lima yuhibbuhu wa yardahu ga abinda Allah yake son sa kuma ya yarda da shi min alqawli na maganganu wal'amali da ayyuka wa Kulu bana kuma Allah ya haɗa zukatanmu ala dinihi akan addinin sa alladhi irtadahu li nafsihi wanda Allah din ya yarda ma kansa shi kamar yanda ce menene inna dina inda Allahi al-islam wa raditu lakumul islama dinan to Allah ya haɗa zukatanmu akan addinin da Allah ya yarda makamsa da shi wa ba'atha bihi rasulahu sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aiko manzansa Muhammad sallallahu da shi Allah ya haɗa kanmu da zukatanmu akai kama as'aluhu subhanahu wa ta'ala kamar yadda nake ƙara roƙonsa shi Allah mabuwayi an yusabbita alqalba a dinihi ya tabbatar da zuciyanmu akan addininsa wa yasrifahu ila ta'ati ya karkatar da hankulanmu da zukatanmu kan yi wa Allah da'a da biyayya wa illa idan ba haka ba fa idza lam yusabbitu Allahu alqalba idan Allah bai tabbatar da zuciya ba saba sai ya bauɗe ya bi al'amiri na zunubi sai ya rika yin biyayya ga masu umarni da zunubai da sabo wasara min jahili sai mutu ya zamanto cikin jahilai walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai arrahmanir rahim mai rahama mai jin kai malik yawmiddin mamallakin ranan sakamako wa sallallahu ala muhammadin tsira da aminci Allah tabbata ga Muhammadu sahibil haudil maurud ma'abocin tafkin nan da ake gangarawa a sharuwa wa ala alihi da shi da iyalansa gaba ɗaya wa sahbihi da sahabansa wa sallama tasliman kasira Allah ya aminci mai yawa a gare su al-mu'allif auto kenan auto wanda ya buga littafin shine Abdurrahman ibn Sa'ad Ash-Shasri yayi shi ne ranan 27 ga watan Ramadana na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu talatin ɗaya. bi ma'ana shekara biyar da suka wuce tun da muna da talatin da shida yanzu to wannan shine bayanin mawallafin da ya yi da bakinsa sai mu je kuma mu muƙaddima har ila yau wata gabatarwa da ya yi na bugu na biyu bugu na takwas ya ce bismillahir rahmanir rahim muƙaddima gabatarwa a tsab'atu saminatu bugu na takwas yace alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin muhammadin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم يتي أما بعد بايا حكا haddusan bi الله domin bayyana ni'imar Allah da godiya da ni'imar Allah da yamu saboda yace wa amma bi ni'imati rabbika fa saboda Allah ne yace duk ni'iman da Allah ya maka ka nuna ta to shi ya maka ni'iman ilimi shi yasa ya nuna shi a wannan littafi yace wa idkhalan lisururi hakanan saboda shigar da farin ciki ala kulli muslimin ga kowane musulmi domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahabbul a'mali mafi soyuwan aiki ayyuka ilallahi zuwa ga Allah ta'ala maɗaukakin sarki shine sururun tudkhiluhu ala muslim shine farin ciki da zaka shigar da shi ga ɗan uwanka musulmi yace saboda wannan ayan da wannan hadisin fa inna hadhal kitab ina tabbatar muku inji mawallafin wannan littafin da yake hannunku a yanzu mai suna aqaidu shi'atil ithnai ashariya aƙidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu ɗin nan wanda aka yi shi a sigan su'al wa jawab tambaya da amsa laƙiya ƙabulan babu shakka ya karɓu ƙwarai da gaske karɓuwa hasanan ya samu karɓuwa kyakkyawa da tarba mai kyau minal ulama'i daga malamai wa talabatil ilmi da ɗaliban ilimi amma min ahli tauhid masu bin tsantsan tauhidin Allah fatanafasa du'atu tauhid kai masu da'awa wajen tauhidi sun yi gasa sun yi rige-rige wajen tab'ihi wajen buga wannan littafin wa nashrihi da yaɗa shi wa tarjamatihi da fassara shi zuwa harsuna daban-daban ma wa ma talabu alaihi mustamirran yace har yanzu akwai demand mutane suna demanding suna ta neman wannan littafi dakhilal mamlakati cikin mamlakal arabiyyar saudiya wa kharijaha da wajen ma Saudiyya saudiya ko ina ana neman littafin ido a rufe ruwa a jallo walhamdulillah alhamdulillahi da wannan wa ra'a ba'dul mashayikh waɗansu manya-manyan malamai hamshaƙan malamai da littafi ya shiga hannunsu to sun ba ni shawara cewa an ubifa fi hadhihi tab'ati un ƙara waɗansu abubuwa a wannan bugun kamar raqmul ayati was sura un rika rubuta wato namban aya da suran ayan kamar yadda yake wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis din can kun ga ya sa aya ta nawa ta goma sha ɗaya sai sa suratul duha to malamai sun bani shawara duk ayan da ya kawo rubuta lamban ayar da suran da suran kuma Allahu akbar Allahu akbar shawara ta biyu da suka bani wa qa'imatan bi ahammil maraje sannan urubta list in yi listin din manya-manyan references eh unzano sunan manya-manyan littattafan da na dogara da su wajen rubuta wannan littafin sannan kuma wa an ya kunar kitabu bi launaini littafin kuma unyi shi da launi biyu launi biyu ina jin za ku ga to san ina launi biyun yake wannan fari-farin da wannan jaje-jajen ko kuma wancan bugun a yi shi da launi daban wannan sabon bugun a yi shi da launi daban ya zamanto dai littafin yana ɗauke da launi biyu manya-manyan malamai ne suka bani shawaran haka fa'ajabtu talabahum ni kuma na amsa kiransu na amsa abinda suka nema jazahumullahu khaira Allah saka musu da alkhairi wa kumtu sai nayi maza maza ni kuma na miƙe naje na ƙaro bi idafati raqmal ahadisi ni kuma na ƙaro har da lamban hadisi idan na ka hadisi sai in rubuta lamban hadisi wa zikrul abwabi in rubuta babin hadisin inda nake ɗauka kamar yadda muke yi a buhari ko mu ce babi na kaza da lamban hadisi duka ni kai na ƙaro waɗannan wal fusul hal da fasalin hadisi fasali duka na kawo su fima an ƙuluhu min kutubihin daga abin da nake ɗaukowa daga asalin littattafan shi'a ɗin wa qad sahhastu ma waqa min tatbi'atin wa hiya jiddan kuma na gyara abu yan ƙananan kurakurai da tuntuɓai da aka samu a bugun da suka gabata yan kaɗan ne ma in ji shi wa adabtu sunnat sanatal wafati lil muallafin sannan duk littafin da na ɗauko wata magana sai na faɗi mai littafi in faɗi shekaran da ya mutu Sanatar wafati mu'allafin muallifin wamtazat hadhihi tab'atu aidan yace wannan bugun ya bambanta walhamdulillahi bi taqdimi sahibi samahati wajen gabatarwa da manya-manyan hamshakan malamai suka yi littafin irin su a sheikh salih ibn muhammadu luhaidan ra'isu majalisil qada al'a'ala wato shugaban majalisan koli ta menene ta kotu ta kotuna majalisan koli na kotunan saudiya wa sheikh al-muhaddith da babban malamin nan masanin hadisi mai suna abdullahi ibn abdurrahman sa'ad waɗannan malaman jazahumallahu khairan Allah saka musu da alkhairi hadha ma lazima bayanuhu wannan shine wani dan bayanin da naga dole ne ya kama dole un yi shi walhamdulillahi rabbil alamin ina fata an gane ko al muallif wato mawallafi kenan abdurrahman ibn sa'ad ash-shatri ga namban wayansa jawal zero ga kuma gmail ɗin shi nan duka ina fata an gane ba abin za mu rage sai mun karanta shi sai gabatarwa yanzu za mu ji irin gabatarwa da recommendation da yabawa da shaida kyakkyawa da manyan malaman nan suka bayar game da wannan littafin domin ka san ya fito ne daga manya-manyan malamai ya ce ga gabatar wanda sahibu samahati mai alfarma sheikh salih ibn muhammad al-luhaidan hafizahullah ya ce alhamdulillahi wahadahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'adahu nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'ad ya ce faqad talaba minni abdurrahman ibn sa'ad ibn ali ash-shafri yace wannan mawallafin littafin nan mai suna abdurrahman dan sa'ad dan aliyu ash ya neme ni ya zo ya tarar da ni ya nema daga gare ni an a ala kitabihi cewa don Allah in taimaka masa in leƙa wannan littafin in duba masa wannan littafin in karanta shi mai suna a ka'idu shi'atil isnai a shari'a aƙidun shi'a masu imani da limamai goma sha biyu allazi allafahu wanda ya wallafa shi ala namatsi ta hanyar tasigan a sual wal jawab tasigan tambaya da me da amsa Wakana Adadun adadul as'ila malamin yace da na leƙa littafin sai na samu yawan tambayoyin da amsansu a cikin wannan littafin mi'atun wasnataini wa sittina su'alan tambayoyi ɗari ne da sittin da biyu da amsansu su ne a ƙunshi a cikin littafin na a tattare wa atba a kulla su'alin bi jawabihi sannan bayan kowace tambaya sai ya kawo an santa kai tsaye wa qad alaha ilayya bi hadha talab yace mawallafin wannan littafin ya matsa mun ya nace mun ya nace mun E ba kakkauta kullun sai yazo akrama kallahu a duba littafin akrama kallahu a duba mun littafin wa shi ko malamin yace da ya leka wa kana karkata balahu taqrizan salasatu min al ya ce ni kuma da naga manya manyan hamshakan malamai har uku sun duba littafin sun dai nasu gyare gyare da bayanai hmm? wanda ɗalibin ya rubuta su rattabahu hakaza yace da naga akwai fadilatu sheikh abdullahi bin abdurrahman al da sheikh abdullahi ibn muhammadul ghunaiman da sheikh Abdulrahman ibn salih al-hamud na ce to fara'aitu sai na ga irin waɗannan hamshakan malamai a ce sun duba littafin sun yi bayani to ni me zan yi daga baya fara'aitu anna fi ha'ula al-mashayikh sai naga abinda waɗannan manya-manyan malaman suka yi su uku nan da na ga sunan sai naga ya isa ba ni sai na yi wani abu ba amma walakin mu mu'allifa mawallafin littafin nan ma malam alaha ya matsa ya matsa mun ya zo da safe ya zo da rana ya zo da dare mu haɗu a masallaci a karmakallahu a duba mu haɗu a nan mu haɗu a nan kai ya sa furejo sosai kai fa ajabtuhu ila zalika ce kawo in duba wa in ara annal amra yastad'i zalik ko da yake ni ina ganin al'amarin ba bai kama ba tunda manyan malamai sun duba har uku ai an gama yace da na karbi littafin da wasa da wasa ma malam fa min ar-risalati sai na karanta wannan littafin aksara min mi'atin wa talatina safha wato sama da peji 130 yace fa wajattu sai na samu lalle annal mu'allifa wannan mawallafin wannan littafin jazahullahu khairan wa baraka fihi Allah saka masa da alkhairi ya masa albarka qad i'tana wato ya bada kulawa da muhimmanci kwarai da gaske bi an yakuna al-hukmu ala aqidati wato yayi kokari wajen tabbatar da hukuncin abinda ya faɗa anan a bisa aƙidansu ula'ikal ƙaunin kutubin ya ɗebo duk abin da ya ɗebo daga littattafansu ne irin ƙoƙarin da yi da burgen da yake nan bai ɗebo wani abu ba daga aƙidan wanda ba ɗan shi'a ba duk abin da ya ɗebo ya faɗa a nan daga littattafan manya-manyan shi'a wa an yankula min nususihim yakan ɗauko hujja daga nassosinsu min mu'allafatihin daga littattafan da suka wallafa da kansu ya kaga wannan ya burge ni domin misali idan zaka kawo hujja daga bible he ka kawo daga abinda su suka faɗa idan za yi magana daga sufiya idan ka ɗauko kace wani malam izala ce sufiya zai ce kage aka masa ko ba haka ba amma idan ka ɗauko daga abinda mutumin nan ya wallafa ya furta da bakinsa yace wannan ita ce al'amana wannan shine amana ka ɗauko daga abin da mutum ya faɗa ka ce kai ka ce kaza kar ka ɗauko daga aƙidan na waje zai ce kage ake masa to hina samu wannan mawallafin ya yi ƙoƙari duk abin da ya kawo daga littattafansu ne da suka wallafa da kansu taktadil ihala domin yana daga cikin amana na rubutu ka rika rifarin magana zuwa ga wanda ya faɗe ta ka ce wane ya ce wane ya ce a'a ka faɗa direct ka kawo hujja ga inda ya faɗa ga shafin littafin ga sunan littafin ga inda ya faɗa yake na samu wannan mawallafin ya dogara da wannan ma ya atamidunahu dara ilmi duk wani littafi da suke dogaro da shi suke takama da shi suke kafa hujja da shi daga nan ya ɗauko hujjojin da ya wallafa littafin nan wa kad ahsana fi zalika gaskiya yace ya kyauta a ta wannan bangaren matuƙa yace saboda haka malamin yace innani ansahu man yaqa'u fi hadhi eh, man yaqa'u fi hadhihi fi yadihi hadha alkitab malam yace wallahi ina nasiha ga duk mutumin da littafin nan ya shigo hannunsa an ya qara'ahu ya karanta shi bita bita dabburin anatsi ya karanta shi anatsi ya taro hankalinsa yayin karanta shi wa saufa yajibu yajidul ajabal ujab zai samu ababen ban mamaki mimma yuthirul istigraba daga abin da zai tada abun mamakin mamakinka ladal uqala'i ga dukkan mai hankali duk wani mai hankali zai yi mamaki matuƙa cewa annahum yatahaddathuna ala namatin ghayatin fi dhahiki ala al-uqul wato zaka tarar da malaman shi'a da shi'a suna magana wato wanda ma hankali ma in ka ji irin wannan magana ma dariya ma za ka masa kawai in kana da cikakken hankali sai ka ji abu kaman gizo da ƙoƙi ne kawai haka wai abun ban dariya ma mala amma wai shaihunai ne suka yi magana ya ce in ta haddasu an a'immatihim in ka ji shi'a suna magana a kan limamansu shugabanninsu in nan za ka tarar ja'aluhun faukal an biya'i sun ba wa limaman sunan da shugabannin sunan martaba da daraja sama da ta annabawa war rusul da manzanni wal mala'ikati har ma sama da mala'iku sun ba su matsayi sama da mala'iku da manzanni da annabawa bal kai yace bari in ga mu kuma yazkuruna anal mala'ikati ma la yuqal in ka ji suna magana game da mala'iku ma sai ji suna magana akan abinda hankali ba zai ma karbe shi ba game da mala'ikun Allah bayan wannan wasa ƙari'u a jaiba mai karanta wannan littafin zai samu aba waɗansu ababen ban mamaki wasa ƙulu kullu za ka ce kai duk wani mai hankali ma'iyan karanta littafin za ka ga ya tsaya yana tambaya hal inda haula shi'ati an anya shi shi'a suna da hankali makuwa duk wanda ya karanta littafin sai ya ɗan tsaya yi wannan tambaya innahum yaquluna wato suna cewa game da alwalayati shugabanci yace annaha afdalu min salati wato bin shugaba na shi'a ya fi sallah muhimmanci wal zakati ya fi zakka muhimmanci wal hajji wa saumi sun fi hajji ma da azumi wa hadha fi ahadi usuli mazhabihim wannan maganan sun faɗe ta a cikin manya-manyan littattafan da suka kafa mazhabarsu wanda ake kiran shi alkafi ya ƙuluna an idil ghadir suna faɗa su yi sannan ga abinda suka faɗa game da ranar bukukuwan gadir ranar da aka kashe waye Hussein ya ce man an karahu an karar islam kai wanda ya yi musu ma wannan ma'idin nasu ma yake bai imani da shi ba bai yadda da shi ba ba ya ma fita musulunci ya yi ma musun musulunci ma Umuna suna rayawa daga cikin maganganunsu a li'aimatihim cewa shugabanninsu na 'yan shi'a suna da muƙaman wani muƙami la yablughuhu malakun muqarrabun babu wani mala'ika mafi kusanci da Allah da ya kai matsayin shugabanninsu wala nabiyun mursal ba annabin da Allah ya taɓa aikowa ma da ya kai darajan shugabanninsu wa anna zalika min daruriyati mazhabihim imani da wannan da yadda da wannan yana daga cikin ma harshashin ma da mazhabansu in baka imani da wannan ma baka ma cikin mazhabansu cewa ba mala'ika mafi kusanci da Allah ma da ya kai shugabanninsu daraja hakanan nan ba annabin da aka taɓa aikowa da ya kai shugabannin shi a madaraja ya ce lil’imami maƙaman mahmudan malami ya ce za ka tarar shi'a suna da imanin cewa shugabanninsu suna da wani mukami mahmudan wanda muke cewa annabi wa ba su makaman mahmudan ko to suna da wani matsayi na musamman mai daraja mai girma abun yaba gobe kiyama a wajen Allah wa darajatan samiyatan suna da daraja ta kololuwa wanda babu wanda ya kai su wa khilafatan takwiniyatan suna da wani irin khalifanci a doron ƙasa wanda Allah ya yi ma duniyar tamkar kamansu takhba'u li walayatiha wanda dukkan wasaitaratiha zarratul kauni duk wani ƙwayan zarra da duk wata halitta da duk wani abin da ka sani a ƙasa wato yana sun kuyar da kai yana bin menene yana bin shugabancinsu ne yana rintsina musu ya ce fa'aina hazan nubus malam ya ce to ina suke da irin wannan fawa ina suke da irin wannan ƙarfin wal maqamul mahmud da kuma muƙami wanda ya kai matuƙa da bai hana su ma halla bihim min hurubin idda bai hana yaƙe-yaƙen da suka yi talankwame su ba ina wannan muƙami me yasa bai hana yaƙe-yaƙen da ya yi talankwame rayukansu inda suna da wannan matsayin da suna da wannan fawa ɗin ta ya za a yi yaƙe-yaƙen da aka yi ana ta gamawa da su wa mimma ƙalu yake ga kaɗan daga cikin abun da suka ce innal faqiha shi'iyya manya-manyan malaman shi'a matsayinsu bi manzilati Musa wa Haruna alaihi salam tamkar matsayin annabi Musa da Harun duk inda aka ce maka masanin ilimi ne na shi'a malamansu na shi'a masanansu darajansu tamkar darajan annabi Musa da Harun wala yake <laughs> ba abu mamaki bane wataƙila la'allar tamfila watakila sun kamanta shugabanninsu da annabi Musa da Harun bi sababi malil mazhabi min silatin qadimatin saboda mazhaban shi'a tana da alaka daɗaɗɗiya bi ibni saba'in al-yahudi da abdullahi dan saba ba yahudin nan asalin shine product waya wanda ya kirkiro ya producing shi'a wataƙila sun koma asalin aƙidansu na bauta gumaka shi yasa suka yi attachin in shi da musa da harun wallahu a'lam malamin yace Allah ne dai shine mafi sani yace innani la uhibbu yace ko da yace ni bana son an ushira ila ma naqala al muallif un dauko abinda mawallafin littafin yayi bayani shi ni kuma urika bayani kar um masa zarbabi fi hazal kitab kar um masa zarbabi urika naqalto abubuwan da ya riga ya riga ya faɗe su min dalalatin na daga bata wa qawam da shirme irin na yan shi'a bal uhibbu an yaqra'a zalika sunniyu ni ina son kowane ahlus sunna ya karanta littafin washi'iyu da shi ma ɗan shi'a kowa ya je ya karanta shi li'annal hadafa domin babban manufa an yu'rafa urafal haqqa ko babban manufa dai ka a san gaskiya wa tu'rafu manaratuhu a san kuma hasken gaskiyan da alamunsa wa an yufdaha al-batilu sannan manufa na shine a kunyata ƙarya wato tu'arra balalatuhu ayi a yi tsiraici wa barnan da yake dada a ɓarnan da aka lullube a masa tsiraici wa makazihi da yaudara da ƙaryan da yake ciki innani uhibbu an yahtadiya bi bayanil haqqi man yuridu al haqqa min ash-shi'a mana yace ni ina son wato duk wani wanda yake son gaskiya daga ɗan shi'a ya shiryu zuwa ga gaskiya da bayanin gaskiya wal yahdhara min mazaliki tashayyu su kiyaye irin ɓata irin na shi'a man kana ala manhajil qadim wanda suke kan irin tafarki magaba na da innani uakkidu malim yace ina tabbatarwa ga dukkan tullabul ilmi ɗaliban ilimi warraghibina da dukkan musulmai masu kishi da kwaɗayin fi izzil islam wajen ɗaukaka addinin musulunci an ya ƙara'u hadal kitab su karanta wannan littafi li ma'arifati domin su gano ma baina ahalus sunnati su gano bambancin da ke tsakanin ahalus sunnati wa ha'ula ilƙaumi da waɗancan mutanen minal bu'ud a san inda wato suka yi hannun riga wa ma'a zalika tare da haka fa inna nuhawilu an nubayyana bayyana haqqa muna kokari mu bayyana gaskiya ne wa an yatawalla tullabul ilmi daliban ilimi su ma su jibinci wato bayyana gaskiya bayanin tariqil muaddi ilai su ma su yi kokari su rika bayyana wa mutane hanyar gaskiya liyabra'a abna'us sunnati ay liyara abna'us sunnati ma yaqulu ulama'us shi'ati anil qur'an domin ƴaƴan ahalus sunna su rika ganin irin abinda malaman shi'a suke faɗa game da alkur'ani wa ma yaqulunahu anis sahaba su ga irin abinda suke faɗa game da sahabai wa ma yaqulunahu ani mala'ika da irin abinda suke faɗa game da mala'iku wa ma yaqulunahu anil wahyi allazi da kuma su ga irin abinda malaman shi'a suke faɗa game da wahayi wanda suke cewa a aƙidansu har yanzu fa wahayi yana sauka bai yanke ba wa ma yaqulunahu anil wahayi alladhi za'amu annahu lam yanqati duk za a gani wajen malaman shi har yanzu ana yi wa limaman su wahayi wahayi bai yanke da mutuwan annabi ba to in aka karanta malami yace a karanta duk za a ga waɗannan kuma hujjoji da magana reference ne daga littattafansu ne ba wani bane can na wajen shi'a ya faɗa ya ce inna min la shakka fihi yana daga cikin abin da babu shakka a cikinsa annal ummatal islamiyata lalle al'umma ta musulmi fi hajatin suna cikin bukata matuƙa masatin mai tsanani ilal ijtima'i ala manhajin wahid su haɗa kansu su dunkulu akan tafarki mabayyani madaidaici wa ila ruju'i ilal ƙur'ani wa sunna yau al'umman musulmi suna buƙatan komawa wa alƙur'ani da sunan manzon Allah wa ila tawalli man shahida lahum rasulullahi sallallahu bi annahum khairul sannan su eh, shugabantar da su kaunaci al'umman da annabi ya shaida musu da alkhairi su ne khairul qunut su ayi annabi yace khairun nasi qarni ko mafi alherin al'umma su ne sahabaina summa alladhina yalunahum sai waɗanda suke biye da su sune waɗanne tabi'ai sun mallazina yalunahum sannan waɗanda suke biye da tabi'ai sune tabi'ut tabi'ina waɗannan sune three generation da annabi ya ce sune the best generation mafi daraja mafi alkhairin al'umma sahabaina sai tabi'ai sai tabi'ut tabi'ina to ya kamata al'umman da za su zo bayan waɗannan su zamanto suna koyi da su suna bin tafarkinsu su ƙaunace su su so su su rungumi aƙidansu ba wai su bauɗe su su ba ya ce fa'arju ina sa rai in ji malamin an yan shafa tullabul ilmi ɗaliban ilimi su yi ƙoƙari su yi ƙwazo limuwasalati bayani subulil huda su rika yaɗa hanyoyin shiriya tsakanin al'umma wal irshadi ilaiha su yi ƙoƙarin shiryar da al'umma wa ta'ariyati subulil riwaya su yi ƙoƙarin tona hanyoyin ɓata wa dalali hanyoyin ruɗi na wanda ake ruɗan mutane wa da ɓata wa tahbiri minha da don mutane su kiyaye su su kiyaye waɗannan hanyoyin kama annani an sahu shababa shi'a malam ya ce haka nan bugu da ƙari ina yin nasiha da jan kunne da gargaɗi ga matasan shi'a bi ƙira'ati misli hadal kitab su rika karanta irin wannan littafin li ya arifu domin su gano irin ruɓaɓɓiyar ƙwaƙwalwan shaihunansu yadda take wala'alla zalika ya kunu sababan fi salahihi wataƙila wannan ya zamanto shine dalilin shiryansu. wa suluki siratillahi allazi qala da kuma bin hanyar Allah da Allah yace wa anna hadha sirati mustaqima lalle wannan shine hanya ta madaidaiciya fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subula kar ku bi waɗansu hanyoyi fatafarraqa bikum su rarraba ku su kautar da ku an sabilihi daga tafarkin Allah madaidaici wallazi darabahu annabi sallallahu alaihi wasallam masalan tafarkin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga mana misalin sa cewa bi annahu khatta khattan mustaqiman ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana layi mai tsawo haka mai kakke wa thumma khatta an yaminihi wa shimalihi khututan ghayra mustaqima sannan ya zana waɗansu hanyoyi a gefen wannan hanya haka wanda suka karkace nan ma ta dama ta hagu ya zana waɗansu ya zana waɗansu ya zana waɗansu haka ya zana waɗansu ta dama sai ya zana wani a tsakiya mai kakke sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace game da wannan hanya mai kakken وقال عن الخط المستقيم هذا صراط الله وانا هنيا ميقان كيان Allah. هنيا الله وأن تلك الخطوط بأنها subul. waɗannan hanyoyin da ya jefa a ta daman wannan miƙaƙƙiyar hanyar ya zana waɗansu layuka a nan ya ce waɗannan hanyoyi su ne hanyoyi daban-daban da suka saba wa miƙaƙƙiyar hanya wa anna ala kulli sabilin shaitan kowane hanya ciki waɗannan ƙananan hanyoyi da suke dama da hagun wannan hanya mai kakkiyar babu wanda babu shaidani a kanta ya ce as'alullah ina roƙon Allah an yanfa'ana ya amfanar da mu bi ma'allamna da abin da muka koyar wa an yi barika lana fi ma'atana as'alullah malam ya ce ina roƙon Allah an yanfa'ana ya amfanar da mu bi ma'allamana da abin da ya sanar da mu wa an yubarika lana fima atana ya mana albarka cikin dukkan baiwar da ya mana wa an yanfa'a bi hadhal kitabi kuma Allah ya amfanar da al'umma da wannan littafin <clears throat> wa shurahu kuma Allah ya yada shi bainan nasi tsakanin mutane la'alla liya'lama ahlul haqqi domin ma'abuta gaskiya su san ma akhfahu abinda mabarnata suka ɓoye. waliyahtadiya kuma na roƙon Allah ya sanya littafi na zamanto dalilin shiriyan man arada alkhaira da dukkan wanda yake son alkhairi min atba'il mazhabil ithnai ashari ga mabiya mazhaban shi'an nan ta limamai goma sha biyu man kana aƙilan ga wanda yake da hankali wata jarrada min alhawa kuma ya aje son zuciya a gefe wa raghiba bi ma'rifatil haqqi liyattabi'ahu kuma mai kwaɗayin ya san gaskiya don ya bi wallahu musta'an Allah shine muke neman taimakonsa ala kulli amrin ga dukkan wani al'amari wa ilaihi ma'ab a gare shi makoma yake gobe kiyama wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa mani ihtada bi hudahum Ira da amince Allah tabbata ga annabi Muhammadu da shi da iyalansa da sahabansa da duk wani wanda yake bin tafarkin su mai bayanin nan shine salih ibn muhammad al-luhaidan kun ga bai rubuta fadilatu sheikh irin da yake shi ya rubuta wannan ya rubuta ne ranan yaushe ranan sha bakwai ga watan bakwai na shekara ta 1428 shekara nawa kenan shekara takwas na? shekara takwas muna 36 ko? wannan kuma 20 1428 shekara takwas ya yi wannan bayanin da suka wuce Allah ubin ya saka masa da alhaji so anan za mu tsaya gobe za mu tashi <clears throat> kuma mu karanta abin da ya saukaka na recommendations na malamai game da wannan littafin da fata Allah ubin ya mana albarka ya sa mu dace ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya da ɓata ɓata ce da ƙarya ce ba mu ikon kauce musu